Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما سرارو كون كامو راديو بي اوتش هاوسا دكي كركشن هاوسا تي في daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran mushtaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin wannan lokaci su ne shirin nan na kokon sai kuma labarun duniya sannan kuma a ji labarun wasanni sannan kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai ga zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta alif goma sha shida hussein bin ali al-hashimi wanda aka fi sanin sa da sharifin makka ya shilanta kansa a matsayin sarki na kasashen larabawa kafin haka dai sharifin makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada da biranen makka da madina karkashin dolar usmaniya amma a daidai lokacin dolar usmaniya take yaki da kasashen kawance a yakin duniya na daya turawan ingila sun ingiza shayi wa dolar usmaniya ta turkawa ta waye inda suka yi masa alkawalin za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina amma bayan nasarar da turawan suka samu akan dolar usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan sa'ud suka taimaka musu wajen kwace iko da hijaz da suka hada da makka da madina da ma wasu yankunan najad inda suka kafa sabuwar kasa wadda ta hada hijaz da najad sau kuma sanya mata suna saudiya da sunan iyalan gidan ala sa'ud wanda suka taimaka ma turawan ingila wanda kuma har yanzu waɗannan iyalan gidan ala sa'ud ne suke iko da kasar masu ware ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen kasar birtaniya a lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestine a lokacin ta ɗauki alkawalin za ta kafa wa yahudawa ƙasarsu a cikin palestine wannan sanarwa ta shahara da shelar balfour bayan shekaru 31 wato shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila suka ta kafar isra'ila a cikin palestine tare da kwacewa palestinawa yankunan su da kuma koran miliyoyi daga cikin su zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin turai musamman amurka suka ci gaba da tallafawa isra'ila har ta tsaya akan kafafunta a cikin ƙasar palestine da suka mamaye kuma daga lokacin har yanzu yahudawa ne suke iko da falasɗinu da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 71 suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu watan nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta samu yancin kanta daga hannun turan holland yan mulkin mallaka bayan da suka yi wa kasar mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 tun a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaƙi da turan holland karkashin jagorancin dr amos karno bayan shekaru hudu ana fafatawa alatilas turawan suka amince suka bai wa indonesia yancin kai a rana irin ta yau sai kuma bayan samun yancin kai an zabi zaɓi dr ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar da tana da faɗin kasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan a halin yanzu tana da mutane yawan sai ya haura miliyan 270 kuma kashi 88 cikin 100 na mutanen kasar musulmi ne. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. an gada abdullahi salo katsinagar labarin duniya da ne mushtaba adam zan gabatar muku Labarin duniya da farko ga kanunsu shirin zaman lafiya da iran ta gabatar a kan yankin nagorno-karabakh zai iya kawo ƙarshen rikici a yankin shugaban ƙasar afirka ta kudu ya killace kansa saboda haɗuwa da wani mai ɗauke da cutar covid-19 cikin rashin sani mutanen ƙasar algeria sun cewa ƙuri'ar raba gaddama kan tsarin mulkin ƙasa. to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin duniyar shirin zaman lafiya da iran ta gabatar a kan yankin nagorno-karabakh zai iya kawo ƙarshen rikicin yankin mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya ce shirin da iran ɗin ta gabatar ga wato ƙasashen yankin akan nagorno-karabakh wanda ya dogara da dokokin ƙasa da ƙasa zai iya taimakawa wajen warware rikicin da ake fama da shi a yankin. a wata hira tashar bijin din itv ta ƙasar azerbaijan ta yi da arakci a kan yankin na karabakh ya bayyana cewa shirin na iran ya keɓanta da dogaro da yadda al'amura suke a ƙasa da kuma gayyatar ƙasashen yankin da zai baiwa ƙasashen biyu dama cimma ga abin da suke so jami'in diflomasiyan na iran ya kuma kara da cewa nauyin da ya rataya a wuyanmu shine yin namijin kokari wajen gano duk wani abu da zai iya taimakawa da yin tasiri wajen warware wannan rikici jami'in diplomasiyar na iran ya kai ziyara kasar azerbaijan ne inda ya gabatar da shugaban kasar ilham aliyev shirin iran a kan yadda za a kawo ƙarshen wato sabanin da ke tsakanin kasar da kuma armenia a kan yankin nagorno-karabakh mutanen ƙasar algeria sun ƙaurace ƙuri'ar raba gaddama a kan tsarin mulkin ƙasar a jiya lahadi ne aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama a kan sabon tsarin mulkin ƙasar ta algeria amma ba a sami fitowar mutane masu yawa ba shugaban hukumar zaben ƙasar ta algeria wadda ke shirya kada ƙuri'ar raba gardamar muhammad sharafi ya bayyana cewa adadin waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar ba su wuce kaso 23.7 cikin ɗari ba da hakan yake nufin mutane miliyan 5.5 daga tsakanin mutane miliyan 32.5 da suka cancanci kaɗa ƙuri'ar ne suka yi wato zaben a yin zaben shugaban ƙasar da ya gudana a watan disamba na shekara ta 2019 ta gabata wanda ya ɗora shugaba tabun a kan karagar mulki waɗanda suka fito suka kaɗa ƙuri'a sun kai kaso 39.93 cikin 100 wacce a wancan lokacin ma aka ɗauka da cewa wato adadin yayi rauni ana kaɗa ƙuri'an ne dai a daidai lokacin da shugaban ƙasar ta algeria tabun yake jiya a ƙasar jamus to kuna tare da radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Shugaban ƙasa Afirka ta kudu ya killace kansa saboda haɗuwa da mai ɗauke da cutar COVID-19 cikin rashin sani. A wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasar ta Afirka ta kudu ta ce, Shugaba Cyril Ramaphosa ya killace kansa ne da bayan da ta tabbata cewa wani baƙo. da suka ci abincin dare tare a ranar asabar da ta gabata yana dauke da cutar corona hakan dai ta faru ne a wurin wata gidauniyar da aka kaddamar ta tara wata makaranta kudade da mutane 35 suka halatta abin johannesburg sanarwar fadar shugaban kasar ta ci gaba da cewa babu wata alamar cuta ta corona a tare da shugaban kasar ta afirka ta kudu ya killace kansa ne kawai saboda aiki da shawarwarin lafiya dangane da cutar ta covid-19 daga inda ya killace kansa ne shugaban kasar ta afirka ta kudu ramaphosa zai ci gaba da gudanar da ayyukansa na ofis bisa la'akari da ka'idoji na kiwon lafiya an ɗauki tsohon firaministan ƙasar sudan sadiq mahdi zuwa asibiti domin yi masa bincike jam'iyyar umma ta ƙasar sudan ce ta sanar da cewa a jiya lahadi ne dai aka ɗauki shugaban nata zuwa asibitin aliya domin yi masa bincike bayanin jam'iyyar ya ƙara da cewa wasu kafafen watsa labaru suna cewa lafiyar imam sadiq almahdi ta taɓarɓarce amma gaskiyar lamari shine yana da buƙatuwa ne da a yi masa bincike don haka aka kai shi asibitin. har ila sanarwa ta ƙara cewa likitoci ne suka ba da shawarar cewa a kai mahadi ɗin zuwa asibiti domin a riƙa yi masa bincike akai-akai don haka muna sanar da cewa yana cikin ƙoshin lafiya tun a makon da ya shuɗe ne dai aka rika watsa labarin cewa shugaban jam'iyyar ta umma ta sudan ya kamu da cutar corona to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gya zama da masu shirin nan na labarin wasanni labaran wasanni matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasannin mako wanda a cikin sa mai kawo muku muhimman labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwarar shirin inda za mu yi kallabin shirin da nahiyar afirka wato a karan farko kungiyar kwallon kafa ta rs barkani. ta ɗauki kofin gasar kwallon kafa cin kofin confederation a wasan karshe. da suka buga tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta pyramis ta ƙasar masar inda tare da sata da ci daya mai ban haushi kuma ta samu wani nasarar ce duk da yake cewa sun kare wasan da 'yan wasa goma kacal yanzu kuma bari mu tabo kaɗan daga cikin wasannin da aka buga a ƙasashen nahiyar afirka wato final da aka buga wasu kasashen nahiyar afirka a ƙasar sudan ƙungiyar ƙwallon kafa ta el ta ɗauke kofi a karo na uku bayan ta doki abokiyar karawarta al ondurman a Murtaniya kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nuwandibo ta ɗauki kofi bayan ta yi nasara akan abokiyar karawarta Tazras da ci ɗaya da babu. Sai kuma kasar Zambia inda kungiyar kwallon kafa ta Kana ta lallasa Indeni da ci biyu da babu. Sai kuma kasar Masar inda kungiyar kwallon kafa ta Zamalek ta ɗauki kofi bayan da ta lallasa ta Ismaili da ci uku da ɗaya. rahotanni sun bayyana cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa a takaice ahmad ahmad ya kama da cutar corona jim bayan sassa a kasar masar bayan da aka yi masa gwajin koronan don haka tuni ya killace kansa a otel ɗin da ya sauka inda zai kwashe kwanaki goma sha hudu cur har sai ya samu lafiya. kawo mu tsallaka nahiyar asiya bari mu da zango a najeriya inda ta bi wakilinmu a garin jos jihar filato umar yunus domin ta bakinsa game da yadda ya sa mafi yawancin lokuta kungiyoyin kwallon kafa na najeriya ba sa iya taka rawar a zo a gani a gasar kwallon kafacin kofin global nahiyar afirka da ake yi a nahiyar ko kuma confederation sai ka da baki da ita wannan gasa ta cup champions league ko confederation cup gaskiya gasa ce wacce take da tsada domin kuwa tafiye-tafiye club club za su dinga yi za su yi tafi wannan kasa su tafi wannan kasa tunda ana bugawa wasa ne guda biyu gida da waje sannan in suka tashi suka tafi wata kasar zaka samu dole kudin ɗawainiyar su hotel ne abinci ne inda za su gudanar da tirenin din su duka biya za su yi ba kyauta za a basu ba saboda haka da za su dinga samun goyon baya da tallafi daga hukumar kwallon kafa ta Najeriya da abin ya taimaka sannan su kansu club din suna da nasu matsalar domin kuwa idan za su buga wasa da wani club na wata kasa wato za su kara a wannan gasa wani lokaci ba sa zaunawa su nutsu su yi wato bincike a kan wannan club din yanayin wasan su irin dabarun da suke amfani da su yanayin um, waje na kasar da za su je zafi ne sanyi ne yanayin ƙasar irin fili suke buga wasa a ciki galibi ba a cikin wannan binciken ba sai an je kawai sai su tarar da wani abu wanda ba su saba da shi ba kuma wannan abin yakan yi mummunan tasiri a kansu su kasa yin wani abin ku zo mu gani a sannan akwai rashin kula da 'yan wasa da su kansu club suke yi ana yin ko oho da 'yan wasa ba a biyan su haƙoƙinsu a lokuta da dama shi yasa 'yan wasan wani lokaci idan suka je wasanni suka yi ko oho da wasan su dai kawai za su buga ne amma ba wai dan suna da zimmar shauƙin su ci wasan ba sannan kuma akwai rashin ingancin league na najeriya yana shafar club club din najeriya a irin wayannan gasannin mun san cewa a najeriya kowane club sarki ne a gidansa idan zai buga wasa a gida ko ana so ko ba a so sai ya ci wannan wasan alaba shi idan ya je waje aka ci shi ba damuwa galibi lissafin da ake yi shine point din da aka samu a gida saboda a gida ko ana so ko ba a so ko da magudi sai an ci to wannan abun ya shafi club club din Najeriya don irin wannan gasa ba gasa bace ta league din Najeriya saboda haka dole ne club ya zage dantse idan bakin sun fi shi karfi in bai dage sosai ba buge shi za su yi a gida yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya inda za ku ji cewa a ranar sha biyu ga watan da muke ciki ne za a gudanar da wasan sada zumunta tsakanin kasar iran da bosnia kuma za a gudanar da wasan ne a filin wasa nasar yago na kasar sai dai ba za a bar 'yan kallo su wajen wasan ba saboda hana yaduwar cutar corona wannan dai shine wasan sada zumunta karo na biyu da iran za ta yi ƙarƙashin mai horar da 'yan wasan kasar ɗan shekaru hamsin da biyu da haihuwa inda wanda suka yi tsakaninsu da kasar uzbekistan an tashi wasan iran na da ci biyu ita kuma kasar uzbekistan na da ɗaya iran ta gwada bikin ranar masu buƙatar taimako na musamman karo na sha uku shugaban kwamitin kula da wasanni na na kasassu na kasar iran mahmud kusravi da sauran wasu masu ruwa da tsaki a wannan fanni su ne suka halarci wajen wannan bikin cikin tsoron matakan kare lafiya da kamuwa da cutar coronavirus iran dai ta fara gwada wannan bikin na ranar na kasassu masu buga wasanni a shekara ta 2003 an fitar da jadawalin lokacin fara wasannin kasar premier league na kasar iran a nasa bangaren mahdi muhammad nabi ya faɗi cewa an dakatar da fara wasannin na premier na kasar iran ne da aka tsara farawa a ranar 31 ga watan oktoban da ya gabata to domin dakile yaduwar cutar virus a kasar inda aka kara kwanaki shida a gaba don haka za a fara wasannin a ranar juma'a mai zuwa cikin matakin kula da lafiya da kare kai da kamuwa da cutar ta corona. To masu saurare ka mu rufe wannan shiri bari mu leƙa nahiyar turai inda za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa Juventus ta yi nasara a gidan Sifaziya da ci hudu da ɗaya wasan mako na shida suka fafata a gasar Serie A jiya Lahadi da ta gabata. dan wasan mai shekaru 35 da haihuwa wanda ya shiga wasan daga baya bayan da bai buga ƙungiyar wasa har hudu da suka yi ba ya ci na biyu a karawar da ta koma a karawar wanda hakan yasa aka koma biyu da ɗaya sai da ronaldo bai daɗe da murmurewa daga cutar coronavirus da ya fama da ita ba da hakan ya hana shi bugawa kulob sa wasa har karo hudu amma yana shigowa ya farke ya sa kungiyar kwallon kafa ta juventus ta yi nasara a wasan da ta yi an dakatar da gasar kwallon kafa ta cin kofi a kasar faransa ta maza da mata zuwa ɗaya ga watan disamba bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar corona da wanda waɗanda ke mutuwa a ƙasar wanda ya sa hukumomi a ƙasar ta faransa suka ɗauki wannan matakin dakatar da fara wannan gasar ƙwallon kafa cin kofin ƙasar ta faransa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar rasha ta bayyana cewa duk da ƙara hawar karuwar yaɗuwar cutar corona virus a faɗin ƙasar amma tana duba yiwuwar barin 'yan kallo su rika halartar wasan da ake bugawa to ba saurare saboda karancin lokaci nan zan ɗiga aya sai wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan ina gayyatar ku zuwa shafin mu na yanar gizo gizo ko mu na yanar gizo domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen da muke yadawa akan adireshin mu na www.hausatv2.ng to aminu ibrahim kyaba bayani sabon da zai gabatar muku da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa to da yake muna cikin ranakun zagawar haihuwar manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da allayensa ne a shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa iran suka yi wa fiyayyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi da allayensa yanzu kuma bari in gabatar muku da gungun mawaka da suka daga garin bushar da suka yi wakan bege ga annabi muhammad tsiya da amincin allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka ai saurari lafiya mawakan bege kenan aka saurara daga birnin bushahar na nan kasar iran da fatan masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu da wannan waka da aka ji kuma a nan zamu janin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da kai sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.hausatv1.ng to muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma can da maraice idan Allah kai mu mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh